daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar a Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka ko da muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare barkanmu da wannan lokaci na ranar litinin biyar ga watan nuwamba wato disamba shekara ta 2016 jama'a mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato goma na safe kenan a nan washington dc ga kanin labaran duniya Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki Norbert Hofer ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayin rikau na farko tun bayan yakin duniya na biyu a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna karfin masu fifita ra'ayin jama'a. Alamu sun nuna cewa kasar Italy ta dosar rikita-rikitar da ke dosar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa bayan da masu kada a jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi suka yi biris da shawarar yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulki kamar da Firaministan Matteo Renzi ya ayyana. to yayin da ya rage kwanaki biyu kacal al'ummar kasar ghana su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin kada su a zaben shugaban ƙasa shin wace irin rawa ake sa ran ɗumbin matasan ƙasar za su taka a wannan zaɓe gaskiya muna ganin matasa su ne za su decide ɗin abin da eh, zai faru ranar bakwai ga wata ɗin nan insha Allah. A Najeriya yau mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya jagoranci wani zauren ganawa da 'yan kasuwa da masana'o'i a jihar Kano. a kullum ina rina kyalle 500 ina da ma'aikata sama da mutum 100 a ma'aikata ta kada a manta muna nan tafa da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki Norbert Hofer ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayin riƙau na farko tun bayan yakin duniya na biyu a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna karfin masu fifita ra'ayin jama'a. Tsohon injiniyan ƙere keren fasahar jiragen sama wanda ya yi kamfe akan nuna kin jinin masu iko da kuma kin jinin baki da nuna ƙin jinin tarayyar turai ya amince da kayan da ya sha daga wajen abokin karawarsa ɗan rajin kula da muhalli Alexander Bender Bellen wanda ya yi takara a matsayin mara jam'iyya. kafofin yada labarai sun yi hasashen van der ya yi nasara da kaso 53.3 cikin 100 na ƙuri'u idan aka kwatanta da abokin karawarsa a haufa da ya samu kaso 46.7 cikin 100 nasarar da van der ya ce alamu ne na nasara da kuma canji ga gaba ɗayan manyan birane da ke cikin tarayyar turai ana ayyana cewar hofa ne zai zama shugaban 'yan ra'ayin riƙau a tarayyar turai a yayin da abubuwa suka cakuɗe alamu sun nuna cewa a ƙasar da aka tashi da rikice-rikicen baƙi kusan dubunnai kuma musulmai da ke neman izinin zama a austria da daren ranar lahadi a vienna hofer ya tsaya a gaban manema labarai a birnin hamburg place inda ya yi alkawarin cika alkawarinsa da kokarinsa ga kaso 46 cikin 100 da suka zaɓe shi da ba zai manta da su ba inda ya ce ba mu gama ba alamu sun nuna cewa ƙasar italiya na dusar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa bayan da masu kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar lahadi suka yi buris da shawarar yin kuskure ga kundin tsarin mulkin ƙasar kamar yadda prime minista matteo renzi wanda ya bayar da sanarwar yin murabus ɗinsa ya nema a wani takaitaccen taron masu yada labarai sawa'i biyu da kammala kada kuri'ar renzi dan shekaru arba'in 41 ya amince cewa ya sha kai inda ya ce na faɗi na kuma nanata da nanata da ƙarfi ya ce zai bada takardar saukarsa daga mulki a yau litinin ga shugaban kasa Sergio Mattarella ya kuma rubuta a shafinsa na Twitter cewa za mu tafi babu nadama gwamnati na ta kare godiya nake ga musamman ta wato nake ga mutane Allah ya kara ɗaukaka Italiya an kirga kuri'un da aka kada daga shiyoyi ashirin a inda kashi uku suka zaɓi rashin yadda da ranzi kaso bakwai kuma suka goyi bayan Firayim Minista. shugaban jami'ar adawa ciki hadda bepo grillo ya yi kira ga shugaban kasa matarello da ya gabatar da zaben 'yan majalisu a farkon shekara labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi tsohon likitan kwakwalwa kuma tsohon abokin hamayyarsa a takarar shugabancin ƙasar Amurka Ben Carson a matsayin wanda zai jagoranci hukumar gidaje da kuma ci gaban birane. A wani rubutaccen jawabi daga ofishin kula da harkokin karɓar mulki na Trump a yau Litinin ya ce, Carson yana da sha'awa da kuma jajircewa akan al'umma da kuma iyalai da ke zaune a waɗannan gurare. sannan mutanen biyu sun tattauna akan sakon Trump akan dawo da martabar tattalin arziki wanda ya kunshi cikin birane. tun lokacin da trump ya shiga gaba a ƙuri'un nuna ra'ayi na takarar jam'iyyar republican a watan yuli na shekarar 2015 kasan shi kaɗai ne dan takarar da a cikin hayaniyar da ya zo na biyu amma wannan guguwa ba ta daɗe ba cikin 'yan kwanaki kafin farin jinin carson ya dusa shi carson ya janye daga takara a watan march inda ya baiwa trump goyon bayansa ya ci gaba da gudanar da batutuwa a wuraren da jam'iyyar republican ta tsaye da trump a matsayin ɗan takara domin tunkara hillary clinton ta jam'iyyar democrat sojojin amurka injiniyoyi sun hana gittawa da bututun man da kota na kimanin dala biliyan 3.8 da ake takaddama a kai wanda aka shafe wata da watanni ana ta zanga-zanga a kai musamman 'yan kabilar rock sex waɗanda ke korafin cewa shimfiɗa bututun na iya shafar ruwan shan su ya kuma illa ga wuraren ibadarsu a wani jawabi da kungiyar injiniyoyin suka bayar a rubuce a jiya lahadi sun ce zai yi wahala a sami wani canji na sauya hanyar da aka, da aka shirya bi da waɗannan wato bututai dubban mutanen sioux da kuma masu goyon bayan su ne suka yi murnar wannan jawabi da bayanai da kuma kada ganguna kusan kimanin ɗaruruwan motoci ne suka yi layi a hanyar da ake gabatar da zanga-zangar suna danna hon yayin da suke shiga sansanin da ake zanga-zangar wani daga cikin masu zanga-zangar ya ce jawabin ya fito ne bayan wata gagarumar addu'a da suka yi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'ar tsagaita wuta a yau litinin na tsawon kwanaki bakwai a arewacin birnin siriya na aleppo wani yunkuri na samun damar kai kayan agajin gaggawa aleppo dai shine birni mafi girma a siriya kafin yakin basasa ya barke shekaru shida da suka wuce wanda a yanzu shine wurin da sojojin siriya ke yakar 'yan tawayen kasar tare da goyon bayan rasha domin kwace birnin da 'yan tawayen suka rike a matsayin wurinsu a gabashin lungunan wuraren a rubuta a a rubutu wannan yarjejeniya ne a Misira, da spain da kuma new zealand cewar majalisar tana buƙatar kwanaki bakwai domin a tsagaita wuta da kuma dakatar da faɗa rubutun dai ya haramta kowane irin makami a ciki har da hare-haren jiragen sama da kuma amfani da bama-bamai a wuraren da yaƙi ya yawa da kuma wuraren da 'yan tawayen ke rike da su da kuma ɓangarorin da gwamnati ke rike da su a aleppo To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne daga najeriya inda a jihar kano mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshibanjo ya jagoranci wani zauren ganawa da kungiyoyin 'yan kasuwa da masu sana'o'i game da shirin tallafawa jama'a na dogaro da kai da gwamnati ta samar daga bandin na dabo ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana Shirin wanda ya kunshi tsarin 'yan fawa na samar da ayyukan yi da kuma tsarin agazawa iyalai mafiya talauci a cikin al'umma wajen karatun 'ya'yansu da kuma tallafawa masu sana'o'i da ƙananan 'yan kasuwa. Ma'aikatar mata ta tarayya da haɗin gwiwa da ofishin mai biyo shugaban ƙasa shawara kan lamuran tallafawa jama'a ne za su aiwatar da shi. Akwai basussuka da za a bayar ba interest ba collateral. Kuɗi dubu goma zuwa dubu ɗari duk da matasa da mata ne da manoma duk wanda ya nema kuma akwai basiri amma wannan ba a soma ba tukunna yaran da suka samu admission a university wanda za su yi science ko technology ko engineering ko maths ko education ana son a taimaka mu kowane wata a aika mu dubu arba'in da biyar mutanen kano ai ta haƙuri da mu dai insha allah ka nuna mana cewa kun shirya mu kuma za mu zo mu yi aiki hajiya maran ois kenan mai baiwa shugaba buhari shawara kan lamarin tallafawa jama'a domin dogaro da kai malata taron sun gabatar da tambayoyi da tsokaci kan lamarin da suka shafi sana'o'i da ƙananan kasuwanci. Ƙungiyar masu rana tufafi ta Kano. Halin yanzu gaskiya da wanda suke rinin zamani da wanda suke rini na da muna fuskantar dukushewa saboda kutse da mutanen kasashen waje suke yi suke kawo irin abin da muke sana'antawa directly kuma idan sun kawo wannan abin ya fi namu farashi gurin sauki. kusan muna ɗauke da mutane sama da dubu talatin da biyu maganar da nake a yau ina share kwana goma sha hudu zuwa kwana talatin ba tare da na rina kyalle ɗaya ba wanda kafin wannan abin ya fara faruwa a kullum ina rina kyalle ɗari biyar ina da ma'aikata sama da mutum ɗari a ma'aikatata yau waɗannan ma'aikatan na nemo su na rasa sunana abba sarki shari'a daga kanawa foundation for the disabled mutane masu bukata ta musamman a duk kusan tsare-tsaren da ake fito da shi a najeriya ana barin sa a baya masu bukata ta musamman suna da hikima mu a tunaninmu muna ganin cewa insha Allah masu bukata musamman za su iya samarwa da mutane ɗaruruwa ayyukan yi. Ministar mata sanata Aisha Alassan ta amsa wasu daga cikin tambayoyin. Yanzu abin da ya sa ba a yi da kawo tufafi ciki gaba ɗaya ba domin masana'antu mu wato textiles mu na sarrafa na yin kaya na yin tufafi ba sa aiki yanzu. Sannan akwai babana da ya tambaya masu bukata na musamman Eh, maganan ba da jari da sauransu international day of the persons with disabilities na je mun yi buki muka ƙara ƙarfafa su muka ƙara gaya musu shirye-shiryen da gwamnati take da su masu saboda haka duk program na gwamnati da ake yi na state da na federal duk kuna ciki wannan dai shine karo na biyu da mukarraban gwamnatin tarayya ke gudanar da irin wannan taro cikin watanni uku zuwa hudu kuma taron na yau na zuwa ne a daidai lokacin da kanawa ke ci gaba da korafin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta mayar da su saniyar ware a shirin samar da aiki ga 'yan ƙasa mai lakabin 'yan empower kafin ya halarci wurin taron mataimakin shugaban ƙasa na najeriya farfesa yemi oshimbajo ya kai rangadin duba kamfanin sarrafa tumatir na dangote da ke kan titin zuwa zaria daga nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya yayin da ya rage kwanaki biyu kacal al'ummar kasar ghana su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasar da za a yi ranar laraba mai zuwa abokin aikin babu yakubu makeri ya tattauna da ibrahim bature salam wato shugaban matasan jam'iyyar apc ta najeriya reshen ghana kan irin yadda aka gudanar da yakin neman zaben wannan shekara da kuma irin rawar da matasa za su taka a wannan zaɓe gaskiya irin wannan kamfen da suke yi duk time around ba mu taɓa ganin sun yi irin shi ba kuma musamman matasa da suka zama involved a ciki both sides daga MPP din zuwa NDC din gaskiya matasa sun shiga ciki kwarai da gaske saboda akwai tafiyan um, fit da suke fita yawanci ake yi na jam'iyyun suke yi zaka ga cewa matasa ne su ne ke gaban abin kuma su ne ke yin shirya wa'annan ma uh, keep fit din da ake yi zaka gani shi yasa bisa ma dai gaskiya muna ganin matasa su ne za su decide ɗin abin da eh, zai faru ranar bakwai ga wata ɗin nan insha Allah. To yadda kamar kake zancen kaimi da su ainihin manyan jam'iyyun siyasan suka kara kuma matasa ne a gaban abubuwa. Kana ganin kiraye-kirayen da hmm. ake yi na zaman lafiya su wayannan masu jini a jika za su iya biya ma ainihin wannan kira da ake na zaman lafiya kuwa? a'a za su yi don in ka duba yanayin wato mutanen ghana ba mutane ba ne masu son tashin hankali ko da ka dinga lura a universities ko polytechnics ko secondary schools in ana yin riot ko irin suna zanga-zanga za ka ga da wahala ka ga wani ya ji ciwo ko wani ya yi wani abu so yanayin wannan ne yana tabbatar da cewa ko da an tashi ma irin hidimar siyasa irin wannan ko matasa na gaba za ka ga cewa lallai ba a samu tashi hankali gaskiya sosai do dai ba a rasawa wani ko da dan kaɗan ne amma dai gaskiya lajili wato mutanen gane mutane ne masu kwanciyar hankali kuma ka ga cewa ranar zaben ma in ya kai za ka ga shaguna yawanci ma ba su buɗewa saboda son zaman lafiya da da kwanciyar hankali da suke da shi masu shaguna ba su ma buɗewa kowa na gidan shi in an gama zaben following za ka ga da yawa sun zo sun bugu da shaguna yasa gaskiya yana tunanin gaskiya zai wahala a yi tashin hankali to a matsayin ku na mutan Najeriya da kuke zaune a Ghana ko wannan abubuwa da irin hayaniyan nan yana shafan ku a gaskiya bai shafan mu saboda kaga su da kansu ba su son rigima kuma wato mutane ne masu son baki musamman 'yan najeriya duk 'yan najeriya da ya zo ghana za ka ga cewa wallahi za ga yadda 'yan ghana suke son 'yan najeriya in suka gan mu suna son mu kwarai da gaske to kaga wannan ya bari muna zaune lafiya tare da su kuma ko lokacin da mu nan wurin sannan muke shirin mu organizing din mutanen mu na 'yan najeriya su koma su je su zaɓe lokacin da za mu yi zaɓen mu na najeriya sun ba mu haɗin kai kwarai da gaske akwai gidan jaridu da yawa da suka yi publishing din activities din mu nan na apc da muka yi to kaga wannan na tabbatar da cewa mutanen nan suna ba mu haɗin kai duk sanda muke bukata kuma kaga wato sai da muka kafa wani tarihi ma a nan wurin bbc da sauran yinan gidajen rediyo sai da suka ɗauka mun kafa billboard da signboard sun mu nan wurin na buhari a nan cikin accra wanda daga baya dai gwamnatin ta cire to amma dai kaga ai yana da wahala ka samu yan wata ƙasa su zo suna yin campaign siyasa a wata ƙasa suna encouraging ɗin mutanen su su koma su zaɓi shugaban da suke so kaga yana da wahala. to kun saurari ibrahim batura sallam wato shugaban matasan jam'iyyar apc ta najeriya reshen ghana kan zaben ghana da za a yi ranar laraba idan allah ya kai mu to a can jamhuriyar nijar ko gwamnatin kasar ce ta kara matakin da ta dauka na nada wani janar a matsayin shugaban hukumar kwastam a rahotanninmu na baya mun gabatar muku cewa kungiyar ma'aikatan hukumar ta kwastam ta kalubalanci wannan nadi bisa dalilai na rashin cancanta amma kuma mun kasar sun ce nadin bai saba doka ba daga mai ga rahoton da wakilin murya amurka suleiman muni barma ya aiko mana aikin gidan duwan akwai sare shi akwai yadda aka yi aka tsara shi wanda bai da shekara goma a cikin gala na inspector principal na duwan bai da inci ma zandejan duwan wannan luwa ne faɗe shi. Batun cancantar shugabancin hukumar Duwan a dokance shine abin da ya haddasa takun saƙa tsakanin gwamnatin ƙasar niger da ƙungiyar jami'an kwastam wato Sinad. Wace tun a washe garin naɗin wani mai ɗauke da galar janar ta rundunar tsaron jandarma ta bayyana rashin gamsuwa saboda a cewarta ko wanda ya yi karatun Duwan sai wanda ya shafa akalla shekaru goma yana matsayin su feto sannan ya kai ga cancantar ɗare wannan mukami sai dai ministan kuɗi hasu masa'udu ya ce ba haka zancen yake ba ta ce ba ta amince ba don doka ba ta ce haka nan ba doka ta ce suna iya zama director general da duwano amma doka ba ta ce ba sai su na gai abin doka ta ce doka ta ce ils ont vocation à être elle n'a fadi is ils don wannan na ce ƙarya ce doka bata ce abin ta suka ce ba a ci gaba da kalubalantar naɗin na janar amadu halidu ƙungiyar jami'an kwastam ta ce gwamnatin ta tabka kuskure domin a tarihin jamhuriyar nijar ba gwamnatin da ta taɓa damƙa ragamar hukumar duwan a hannun wani wanda bai karanci wannan fanni ba in ji ta sai dai ministan cewa yake lokacin jori lokacin kunce lokacin tanja da lokacin mu an saba sa ne an taba sa waɗanda ba ne ba director general kinduwan wannan kuma bata hita daga hanyar doka ba suka ce mun taka doka ba mun taka ta ba. Gwamnatin ta Nijar a ta bakin Masa'udu Hasumi ta ce za ta ci gaba da aiki da jami'an da ke mutunta tsarin da ta zo da shi sannan ta yi barazanar sallamar dukkan wani jami'in duwan ɗin da ke bijirewa umarninta. In sun zama cikin duwan aikin gwamnati za su yi, wanda bai aikin shi san kwaron shi za a yi, wanda yake son aikin shi kuma muna son shi. Wannan takaddama na kwaruwa ne a wani lokacin da gwamnatin ta Nijar a fili ta yi kiran jami'an kwastam su matsa kaimi don samar mata da kuɗaɗen shiga ta hanyar awon kaya a yayin da 'yan kasuwa ke korafi a kan hauhawar kudaden awo lamarin da masana ke ganin muddin bangarorin biyu ba su sasanta da juna ba zai iya kawo tarnaki wa sha'anin tattalin arzikin ƙasar Nijar wacce ke cikin jerin waɗanda fatara ta yi wa katutu a 'yan shekarun nan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. agogo a nan washington dc cewa yake karfe goma ne na safe da minti 18 ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, muna ɗauke da wani rahoto na musamman dangane da irin kai ruwa rana da aka kwashe shekara da shekaru a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu el ya nazarci ƙalubale da ke tsakanin malaman da masu riƙe da madafan iko. Za a iya cewa wannan wata matsala ce da ta ƙici ta cinyewa. Ko me ya kawo hakan? Ga kaɗan daga ciki. abin da an shuka ke ɗan adam Abin da an ka shuka ke fashion her. federal government of Nigeria continue to fail to implement agreements with it as Ƙungiyar malaman jami'ar Najeriya ASU ta ce matukar ba a cika mata alƙawuran da ta ɗauka ba, to ba shakka jami'oyi za su ci gaba da zama cikin matsaloli. Shugaban kwamitin manyan makarantu na Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Barau Jibran ke magana a gaban zoren majalisar da ɗaukar matakin kau da bara ga barazanar yajin aikin malaman jami'ar waɗanda sabon matakin da suka ɗauka har ma sun yi yajin aikin gargadi na mako daya. kwamitin manyan makarantu na majalisar ke cewa sun cimma yarjejeniyar amincewa da bukatu bakwai cikin takwas na malaman jami'a. abu ɗayan kuma shine alawus alawus na musamman ga malaman da ya zama mai muhimmanci malaman jami'an su rage guri don kalubalen tattalin arziki da najeriya ke fuskanta gwamnatin najeriya ta bukaci majalisar dattawan ta shiga tsakani don warware bukatun malaman jami'ar da kuma za a sanya bukatun don warware su a kasafin kuɗi na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai an ruwaito ma'aikatar kwadago ta minista chris ingige na bukatar malaman jami'ar su mai da wuka kube don gwamnatin ta gaji matsalar ce daga gwamnatin gwamnatin da ta shuɗe yarjejeniyar dai da malaman jami'a suke son a cimma an tattauna ta ne tun da 2009 menene yake sanya malaman jami'ar cijewa kan bukatunsu tamkar ba wata bukata ko wani mai bukata ta daban a wani bangare na najeriya ita ce tambayar da na yau malami a jami'ar ahmadu bello ta zaria kabiru danladi lawanti abin da nake so mutane su gane cewa su asu suna yajin aiki ne ba wai don jin daɗin kansu ba suna yajin aiki ne don abubuwa tabbatar da adalci in ka duba ainihin tarihin yaje yajen aikinsu tun daga zamanin mulkin soja har zuwa yanzu suna yaje-yajen aiki don tabbatar da kafa tsari na dimokuraɗiyya inganta ilimi na jami'a da kuma kyautata ainihin jin daɗin 'yan ƙungiyarsu ra'ayina da ra'ayin wasu mutane wanda na yi magana da su suna ganin cewa ya kamata asu ta bar maganan cewa gwamnati ta zo ta kula da jami'oyi mu koma maganan neman haƙƙoƙinmu na albashi na alawus da muke bin gwamnati ta biya mu a yanzu maganan nan da muke da kai inda zaka zauna da mutanen gwamnati kuɗin da aka ware aka bawa jami'oyi daga alif 1999 zuwa yau ya kai ya gina jami'o'i sababbi waɗanda muke da su kuma wanda za a iya cewa su world class universities ne kudin ana bayarwa amma kuma me ake yi da kudin shine abin da ya kamata mu muke ƙara insistin cewa asu ta ringa dubawa ta ringa bibiya cewa yanzu haka maganan da ake yi akwai kuɗaɗe na wajen naira biliyan bakwai da aka bayar daga march zuwa yanzu na need assessment wanda jami'o'i ya kamata su yi amfani da shi wajen inganta ɗakunan karatu suna na ɗalibai da ainihin ɗakunan bincike an yi hakan ko ba a yi ba shine abin da muke magana a kai asu ya kamata ta bibi irin waɗannan abubuwa shin matakin tafiya yajin aiki da malaman jami'ar ke ɗauka ya dace da ka'idar aikin gwamnati a najeriya ko ko a'a ga amsar lauya mai zaman kansa abuja barista modibo bakari tun daga agreement da aka yi babu inda aka taba yin yarjejeniya a ce in ba ku yi mana kaza ba za mu tafi yajin aiki babu kuma inda doka ta faɗa wannan daga labor act trade dispute act da kuma tsarin mulkin najeriya aka ce kana ma'aikaci don ba a yi maka biyan bukata haƙinka ne lalle ka cancanta amma neman haƙƙi yana iya zuwa a yi abun da ake kira a turanci doing a right thing in a wrong way kai abun da ya kamata amma a bisa ga kuskure ko kuma hanyar da bata kamata ba ba sai ka gurgutar da masana'antun gwamnati ka sa ƴaƴan mutane a cikin wahala ka gurgutar da kalanda wato jadwalin inda koyarwa ka ma rusa makarantar gabaki ɗaya ba domin sha'anin ilimi ya wuce maganar malamin jami'a kawai iyayen yara da yaran da yan uwansu su ma gwamnatin da daga shugaban kasa har zuwa lebira mai shara kowa yana da 'ya'yansa a cikin wata makaranta ko jami'a ko wata makaranta dai wanda ba ta kai jami'a ba don haka idan akwai wata rijejeniya da gwamnatin tarayya ko kuma wata gwamnati ta ƙi aiwatarwa a lokacin da ya kamata wato akwai breach of agreement saba alkawari to sai a tafi industrial arbitration wato ai declaring trade dispute akwai yadda ake yi wannan ma to sai a je wajen panel idan ba a shirya ba sai a tafiya ce a shigar da kara national industrial court abun da na lura a harkar yajin aiki a kasar nan ya zama wata kafa ne malaman jami'a wasu daga cikinsu su yi yin wasu sana'o'i su bar koyarwa a wannan lokacin kamar yan uwa na lauyoyi da suke koyarwa a jami'a idan aka ba da wannan sai kaga sun ba da karfin su a ofis nasu na chambers din su haka ma likitoci haka wasu ma malamai haka kawai sai su koma wasu makarantu masu zaman kansu suna part time lecturing wato suna karantarwa na wushin gadi haramun ne ka je ka ja daga ka yajin aiki don ka samu sukuni ka je ka yi ta sana'a a bayan fage sa'an nan kuma an dawo da ku daga yajin aikin za a biya kuma haƙƙinsu wanda ba a taɓa riƙe haƙƙinsu aka hana su ba. zai yi wa shekara a najeriya ba a ji wani abu da ya shafi barazanar yajin aikin malaman jami'a ba da hakan ka hana ɗalibai kammala makaranta bisa ka'ida ko ko su kammala makarantar ba tare da samun wadataccen ilimi ba. masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya da sauran abokanan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazars Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa. yanzu bari mu je ga wasu sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Ya ce fata alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa. Hakika taron tattauna batun tsaro a ƙasashen Afirka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke halarta a ƙasar Senegal wanda shugaban kasar ta senegal ya kira tabbas hakan ya yi daidai kuma muna addu'a da fatan ganin taron ya taimaka wajen kawo ƙarshen yawaitar tashe-tashen hankula masu nasaba da ta'addanci da dai sauransu allah ya kawo mana zaman lafiya a mu da ma duniya baki ɗaya amin wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ƙasashen duniya ga dukkan alamu wankin hula zai kai ku dare wajen daƙila 'yan ta'addan da ke barazana ga rayukan jama'a ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya daban-daban. Da fatan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri ɗaya domin samun nasarar daƙila 'yan ta'adda a duk inda suke. Sako daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa muna kira ga masu jefa kuri'a a ƙasar Ghana da su zaɓi cancanta su yi watsi da zaɓen ƙabilanci. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Salha Isa Fana. Shi kuma Comrade Sanin Shaga Kofa Ƙaura Katsina cewa ya yi. Kama wasu matasa 'yan Najeriya da aka yi da miyagun ƙwayoyi a sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar Kamaru hakika hakan wani abin takaici ne. Da fatan za su kama sana'a domin kaucewa shiga cikin mawuyacin hali. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, hakika sukar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi daidai. duba da yadda majalisar ke zuzuta halin da al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya ke ciki musamman 'yan gudun hijira da fatan majalisar za ta daina zuzuta wannan lamari. saƙo daga Mahmud Salihu ƙauren namo da jihar Zamfara. Daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa murya Amurka ku ba bani dama na ya kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari. da ka ɗauki matakin gaggawa akan matsalolin tsada abinci da ma fita da abincin da 'yan Najeriya muka noma zuwa ƙasashen waje. Fatanmu da kuma mu ga gwamnatin talakawa ta Baba Buhari shine Allah ya bada sa'a da nasarar warware matsalolin Najeriya a ma Sako daga Ahmad Manaja daga Bauchi anguwa Karofin Madaki. To muna godiya ga masu aiko da waɗannan sakonni yanzu kuma ga bitar labaran duniya. Dan takarar shugabancin Austria mai kyamar baki Norbert Hofer ya sha kayi a zaben da ya so ya zama shugaba mai ra'ayar riƙau na farko tun bayan yakin duniya na biyu a zaben da ake ganin wani gwaji ne na nuna karfin masu fifita ra'ayin jama'a. Alamu sun nuna cewar kasar Italy na dusar rikita-rikitar siyasa cikin makonni masu zuwa bayan da masu kada a jin ra'ayin jama'a ranar lahadi suka yi biris da shawarar yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulki kamar yadda firaminista Matteo Renzi wanda ya bayar da sanarwar yin murabus saboda tsananin rashin amincewa da shawarar tasa da ya gabatar. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi tsohon likitan kwakwalwa kuma tsohon abokin hamayyarsa a takarar shugabancin Amurka Ben Carson a matsayin wanda zai jagoranci kuma gidaje da kuma cigaban birane. masu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tar da rabi agogon najeriya da nijar wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da ya ta ni gabatarwa sai kuma jule levis gresham da sa'ida hamdun da suka haɗa mana wannan shiri da kuma injiniyan greg burns Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga kabara wato da Maryam Bugaji da kuma Safina da shirin yau da gobe.